نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو الحميد bakwai ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana bakwai, wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da da biyar miladiya a wannan darasi namu na ɗari da tamanin da ɗaya a cikin wannan littafi na sharhul usul salasa wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sa na al-usul salasa Muhammad al-Hassan al-Misri ya kuma yi miki sharhi shi daga wata ko ya miki shi daga watan safar ya miki sharhi wanda muke karantawa a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril rahimahullah wanda aka fi sani da masallacin Kirayam a nan fage cikin jihar Kano yau za mu tashi a shafi na ɗari biyar da goma a cikin magana da muke yi na alaslu salis asali na uku daga cikin asalan da Muhammad bin Abdul Wahab ya rubuta littafinsa shine sanin manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yana mana magana ne akan mushrikai na makka a lokacin da suke sauraron alkur'ani yake tasiri a kansu amma san zuciya da tsananin kafirci da son ɗaukaka da yawa daga cikinsu da hassada yake sa su su imani da abin da zuciyarsu zuciyarsu ta gamsu akan cewa daidai ne an muka zo gabar da malam ya kawo mana ayoyin da suka sauka kan walid bin mugira na zarni wa man khalaqtu wahida malam yace fal mushrikuna kanu yakhshawna ala anfusihim Mushirikai sun kasance suna tsoro akan kawunan su wa auladahum da 'ya'yansu min alqur'ani dangane da alkur'ani horon da suke na alkur'ani cewa kada su saurare shi kada 'ya'yansu su saurare shi kada mutane su saurare shi wato suna jin tsoron jin alkur'ani a cikin kunnuwarsu domin tasirin da yake musu a cikin zuciyoyinsu wannan yasa suna tsoratarwa mutane su hana kansu jin alkur'ani su hana 'ya'yansu jin alkur'ani su hana bayansu jin alkur'ani hatta baƙi ma idan suka shigo za su shigo makka sai sun tare su a wajen gari sun ce ku sanya auduga a cikin kunnuwanku domin kan ku saurari akwai wani matsihirci a cikinmu wanda yake bayani in ya ji in kuka ji za ku tasirantu da abin da yake karantawa bal malam yace bari waya quluna li ba'dihim ba'd shashin yana faɗa ma shashi kama qala anhum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya hakaito mana abinda suke cewa wa qala allazina kafar. kuma kafirai suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani kada ku saurari wannan alqur'ani wal fihi wato ku rinka yin hayaniya ku rinka yin surutu ko ku kauda kai gabarin sa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu to ku rinka wasu zantuka kuna Hauradiya kuna hayaniya kuna daga murya yanda ku ba ku ji ne yake karantawa sauran mutane ba su ji mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ba ai shawushu hadal qur'an ai ku tashwishi shine ku hayaniya ku daga murya yanda za ku hana a saurari alqur'ani wala tad'uhu yatlu ila al-azan kada ku sake ku bar alqur'ani ya shiga cikin kunnuwa wala tun la kada ku yi shiru ku saurare shi da annahu kalli qulub domin qur'ani yana juya zuciya wa yasbal uqul yana ribatar hankali wa kullu man istama ilayhi saba ilayhi duk wanda ya saurare shi to sai ya bi shi sai ya shiga sabon addinin nan kaga wannan mushrikai ne suke fada walau wasala alqur'ani ila al'azan malam yace da alqur'ani matukar Alƙur'ani ya shiga kunnuwa musamman kunnuwan larabawan da suke jin larabci da suka san fasaha suka san lugha suka san asrarunta suka san duk wani uslubin da da balaga na larabci to su in ya shiga alkur'ani dole zai musu tasiri domin sun san wata magana a ila al'adha la fadda jalalul qur'an inadil kibr fi qulub yace to da girman alqur'ani sai ya rurrusa wannan taurin kai na girman kai da yake cikin zuciya matukar suka ji Alkur'ani to Alkur'ani sai ya rusa duk wani taurin kansu da girman kansu da yake cikin cikin zuciyarsu saboda mu ai ana zuwa da wasu maganganu ne wanda kai ka wannan maganganun ba shafi faɗi bane ba ana zuwa da wasu muka da wani tsawa da karanta wasu tarihi wanda ba wanda ya isa ya faɗi wannan tarihin a wannan zamanin domin abin da a baya al'amurin da alƙur'ani yake tattauna a kansu ya fi ƙarfin ilimin makka gabaki ɗaya da ƙuraishawa ya fi su, domin wani abu ne wani ilimi ne da ke mai zurfi wani tarihi ta kowane ɓangare in yana magana akan tarihi yana magana kan halittar mutum yana magana akan halittar sammai in yana magana akan halittar dabbobi da tsirrai da ƙasa da labarin ruwa duk in yana magana fizik geography biology duk abin da alkur'ani ya ɗauko yana magana a kai to za ka ji ko profesa ne kai a wannan fannin sai ka tabbatar wannan maganar wanda yake yin ya san abin da yake to kuma mustawa ta ilimi a garin makka ba ta kai wannan ba mustaka ne ta jahilai kusan 90% daga cikinsu ba sa iya rubutu ba sa iya karatu da yawa daga cikinsu ba su damu ba da karatu ba wani ba kuma gaji wani littafi ba na attaura da injila wanda za su samu ilimin 'yan baya har ya zo musu da labarai shi yasa lokacin da sahabbai suka fita <coughs> in suna karanta kiristoci alkur'ani suna mamaki kun san labarin annabi hudu kun san shu'aibu kun san ibrahim kun san ishaq kun san yusuf kun san nuhu kun san zakariya kun san dawud to da tarihinsu sai su tabbatar a wannan garin na makka ba za a samu mutumin da zai iya ba da wannan labarin ba haka in kiristoci suka zo aka faɗa musu abinda alkur'ani ya zo yake magana akan isa alaihi da maryam alaihi za su yi mamaki da yawa daga cikin nasara na jiran da suka zo suka tattauna musulunta su yi so da sun tabbatar labarin da a kau labarin rukan ma da su a littattafansu bai cika ba sai alkur'ani ya zo da shi da tafasil ɗinsa domin ya kammala alkur'ani daban daga cikin hadafinsa shine ya kammala ya cika abinda littattafan da suka zo bayan ya zo da su. ko yanzu ka je ƙauye fitit wanda babu wanda ya yi ilimin boko in ka zo da wani abu na ilimi za su tsaya suna mamaki ko wani ya tashi daga cikinsu ya fara wani bayanai dole za su san cewa wannan bayanan ya shallake hankalin wannan mutum ina ya ya ji yake wa yufassiru lana al-imam as-sa'idi hadhihi al-aya tafsiran ra'ian haythu yaqul imam as-sa'idi rahimahullah yana fassara mana wannan aya tafsiri mai kyau haythu yaqul lokacin da yake cewa yukhbiru ta'ala an i'rabil kuffari an al-qur'an Allah yana ba mu labari juya baya da kafirai suke dangane ga barin alkur'ani kau da kai da suke wa tawasihim bidhalika faƙala, da kuma wasittin da suke a kau da kai a bar alqur'ani wa qala na kafaru la tasma'u hadar hadha Ya yace kuma kafirai suka ce kada ku saurari wannan Ai ay a'radu an hubi asma'ikum ku kauda kanku ga barin jinsa wa iyyakum an taltafiku kuma a hirɗinku kada ku sake ku waiwaye shi aw tasghu ilayhi wa ila man jaa bihi kuma kada ku taurari alqur'ani da wanda ya zo da shi fa in ittafaqa annakum sami'tumuhu matakar kuka ji Alkur'ani, alqur'ani aw sami'tu da'awati ila ahkamihi ko kuka ji kira zuwa hukunce hukuncensa a riduhu to gabaki ɗaya kuyi fito na fito da shi wal fihi ai takallamu bil kalami alladhi la fa'idata fihi ku rinka zancan da babu fa'ida ku rinka hayaniya kuna surutai kala-kala Dan kau a fahimci ne alkur'ani yake cewa bal fihi mubarra domin a cikin shi akwai abin cutarwa wala tamkinu ma'a qudratikum ahadan yamliku alaykum al-kalamu bihi wala tumakkinu kada ku sake ku bar ta ma'a qudratikum tare da ikon ku ku bar wani yamluku alaikum kalama bihi ya mallaki yanda yake muku magana akan da shi kada ku sake ku bar wani ya karanta muku alqur'ani wa tilawata alfazihi wa ma'anihi kada ku sake ku bar wani ya tilawa alqur'ani da lafazansa da ma'anarsa ce haza lisanu halihi wannan shine abin da suke faɗa wa lisanu maqalihim da abin da suke faɗa da kuma yadda yanayin su yake nunawa fil i'rab an hadha alquran wajen kauda kai daga wannan alqurani kada sun san cewa duk abin da yake na gaskiya hankali lafiyayye idan ya saurare shi ya gaskiya ne to amma me zai hana ba za a ji shi ba kawai abu ɗaya ne suka yi istifaki kar a kar a bari a shi ne kawai amma kaga da a ce sun zo da ishu cewa ku saurare shi za ku ji ƙarya ne ku saurare shi za ku ji cewa abin da ake faɗa ma ba zai kama hankali ba ku saurare shi za ku ji shirme ne to kaga wannan zai bayu a saurare shi to amma sun yi ittifaki ga baki su cewa duk ba haka ba ne ba tashin su kawai saurararsa sai suka ce la'allakum in fa'altum zalika wata in kuka aikata haka kuka ƙi sauraron alkur'ani kuka ƙi bari a karanta muku shi kuka rinka surutai da hayaniya yayin da wani yazo yana karantawa taghlibuna to za ku ci nasara za ku wata ila ku samu galaba wa hadhihi shahadatun min al-a'da yace wannan shaida ce fa ta makiya wa awdahu al-haq ma shahidat al-a'da gaskiya qarara ita ce wanda makiya suka yi shaidar ta in kana neman gaskiya ta hakika ne wanda matsayi ya tabbatar abin nan dere ne wannan ba gaskiyar da tafi wannan gaskiyar fitowa idan matsayi ya zo ya ce gaskiya fa anan an yi daidai wannan gaskiyar ita ce auba to da shi matsayi so yake suka amma ya bi ta ko ya rasa suka ya tabbatar wannan ya tabbatar da abin ya fi ƙarfin a soke shi fa innahum lam yahkumu بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا من حال الإعراض عنه أو التوافي بذلك hukunta جلبت أكن القرآن با da abin da gaskiya ta zo da shi ba su taɓa tabbatar za su galaba a kansa ba sai in sun kau da kai gabarinsa kuma sun yi wasiya da ka a saurare shi shi ne za su yi galaba abin da suka yi ittifaki a kai kenan sun yarda cewa babban abin da zai sa su yi galaba akan alkur'ani kawai hanya ɗaya ce kada a ji shi kada su bari a ji shi wannan ita ce hanyar kawai da ba za su yi galaba akan alkur'ani malam ya ce wa mafhumu kalamihu abin da zaka fahimta a maganar su annahum in lam yalghaw in har ba su yi wannan hayaniyar ba suka hana ajihi bal istama'u ilayhi suka saurare shi alqaw azhanahum kuma suka bayar da kunnuwansu suka ji ne ake cewa annahum la yaghlibuna cewa ba za su ci galaba akan alqur'ani ba duk za a musulunta shine mafhum mafhumul kalam din su fa innal domin lallai ita gaskiya galibun ghayra maghlubun ita ce mai galaba ba a cin galaba a ta. ya'rifu hadha ashabul haqqi wa a'da'uhu ma'abuta gaskiya sun san wannan da maƙiyan alƙur'anin ma sun san haka cewa alƙur'ani duk inda aka bayar da aka karantar da shi aka saurare shi wannan za a amsa duniyar yau da yake duniyar ce civilization ta kai da wayewar duniya ta kai cewar ba za ka hana mutum ba ya yi bincika muna yanzu wata duniya ta balansin abubuwa ta cewa civilization wayewa ta kai wayewa da ba za ka ji daga ɓangare ɗaya ba da ka ga turai ai linke su aka yi dangane da musulunci aka hana su saurare aka fito da kalmar irhaq wanda duk duniya terrorism ba wanda ya isa turai gabaki ɗinsu ba su iya fassara ma ne terrorism ‘yan ta'adda abinda turai kawai za ka fahimta in ka ji sun ce terrorism to musulunci suke nufi karya suke domin duk wani abin da musulmi ya yi kirista ya yi da yahude ya yi hindu ya yi mai bautar wuta ya yi amma shi ba a kiransa terrorist sai in musulmi ya yi to sun yi wannan ne don su ɓata addinin musulunci to suka gama komai aka yi September 11 ana ganin dan a yi tashwishin musulunci aka ƙirƙiri September 11 aka ƙirƙiri ISIS dan a yi tashwishin musulunci aka ƙirƙiri irin su Boko Haram da duk wata ta'addojin ƙungiyoyi na musulunci duk wannan abin da ake nufi daga ƙarshe a yi tashwishin musulunci a tawara a haska wa turawa cewa musulunci nan ɗan kisan kai ne ɗan ƙona gidaje ne dan halakar da mutanen da ba su ba su gani ba ne ba kawai ita ce natijar da ake so a tura turawan yamma domin ai da yawa daga cikin shugabannin ISIS din ai Yahudawa ne da suka karanta addinin musulunci kawai gemu suka bari suka yi katar rawani da asuwaki suka rike bindiga wasu kwamandojin sojoji ne ma na kasashen turai duk an yi wannan ne fa duk in su lokacin ƙurai iya abin da suka bayar na yaƙa alkur'ani da yaƙan musulunci to yanzu a wannan civilization ɗin an yaƙe mu ne ta kafofin watsa labarai an yaƙe mu ne ta tsirai da fitar da wasu ƙungiyoyi a cikinmu wasu masu raunin fahimta su zo su ci karo su fitar da wani abu wannan wannan abin shi za a haska wa turawa a ce to ga yanda musulunci yake to musulunci turawa da suke faɗa akan haƙƙin dabba haƙƙin sauro haƙƙin dukkan wani abu da suke magana akan rights da human rights da menene aka zo aka haska musu wani addini ba abin da ya sani sai kisa sai kashe mutane ba za su za su kyamaci addini to amma da yake ubangiji madaukakin sarki zai iya kama mutum ta inda bai zata wannan yasa wasu daga cikin tura suka ce to wannan musulunci da ake shawwasha mana shi so bari mu karanta shi mu ji yayake yawa aka ce wa'insu suka sayi translation na alkur'ani da turanci wasu suka saurari abubuwan da alkur'ani sai gashi dubban mutane suna musulunta su gane alkur'ani daban hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam daban shari'a da yawan tasarrufat wasu abubuwa da halaye da ɗabi'u na musulmi daban amma zahirin alkur'ani dubu ne akan suka karanta alkur'ani suka musulunta yanzu ya zama to cewa yadda ake shiga musulunci a turai babu inda percentage ɗin shiga musulunci ya fi yawa fiye da turai yanzu ana hasashen cewa daula ta farko ƙasa ta farko a turai da za ta zama galibin ƙasar musulmi ne belgium za ta zama domin musulmi musulunci yadda yake tashi su sweden ingila ɗin nan da ga ɗaya mutane shiga musulunci ake wanda ana zaton nan da ɗan wasu shekaru za ka wayi gari ka ga turai su zama aglabiyar turai musulmai ne idan aglabiyar turai suka zama musulmi to shi duk wannan bala'in da ake a musulmi an daina ai mu daman saboda raunana ne saboda yan zaune gari banza ne saboda kasalallu ne saboda ba iya komai ba saboda yan taɓa kiɗa taɓa karatu ne shi ko bature in ya riƙe abu yi yake da gaske kuma da ilimi In shiga cikin wannan abubuwan to wannan yake nuna kenan duk uslubin yau ma da aka bi domin a tare alkur'ani ko a tare musulunci wani uslubi ba a zo za ka ga kai kana nan malami ne na addini amma barbarar turani tana rushe musulunci kai baka sani ba da yawa wasu ai da kyakkyawan zuciya suke an nuna musu jihadi ne an nuna musu aljanna za a taba an karanto musu su ko ba ta su ake ba ta wani abu da ake so a haska kan duniya ta amshi musulunci kai kana nan kana ta kabbara a nuno ka tashi ga masallaci ka buɗe wuta kana kabbara ka je kasuwa ka buɗe wuta kana kabbara a ɗauki wannan hoton kawai a ce gashi yana Allahu akbar yana kisha yawa daga cikin tura da aka kai musu irin wannan hotunan wanda wani shi ya sa su ma suka ce bari mu karanta musulunci a ah, ya wanda ake kisa an same su ana kashe su suna la ilaha illallah wanda suke kashe su suna cewa la ilaha illallah shi wani irin abu ne yawa tura sun ha wannan da ya wanda kake kashewa a masallaci yana cewa Allahu akbar kana harbin ta kai ma kana cewa Allahu akbar suka ce anya wannan ba wata dirama ko na tanaqub ai wannan kamar dirama ka zo mutum yana Allahu akbar ka harbe shi da bindiga kai ma ka ce Allahu akbar addinin ku ɗaya musuluncin ku ɗaya kuma ka zo kana kiran Allah shi yana kiran Allah kuma tana kashe shi wannan ya ja wasu tura da yawa suka ci kai wannan akwai dirama a wannan lamarin akwai duk wani abu fall a wani waje akwai matsala da aka samu a wani waje domin a normal circumstances ba zai yiwu ba a ce irin wannan mutum addinin su daya yaran su daya garin su daya a masallacin da yake girmama ana kashe shi yana Allahu akbar mai kisa yana Allahu akbar akwai wani abu wannan ya sa suka fara binciken musulunci ya ne da wannan da yawa daga binciken sai kai su zuwa shiga musulunci kamar da malam yake tabbatar a nan arnan farko daman abin da suka ji tsoro kawai ka'ida guda ɗaya ce kakka karanta kakka saurara ka a gaya ma daman ita gaskiya take shi yasa kaga ko a nan gun lokacin da suna ta fito ai me ake cewa iya gudun ka iya iya ladanka in izala ta kafa mumbari a nan gun wanda ya tsaya a kofar mazugal ya fi wanda ya tsaya a kara lada wanda ya tsaya a kofar kwanan gidan malam aminu ya fi na kofar mazugal lada shi ne iya gudun kafa iya ladanka ni na ji da bakin da bakin mutumin da yake cewa kan sauran kasa kasar kasar ɗin malam jafar yace ya fi giya bugarwa Wala ka yi faɗa da nafsul uslub ya ce ya fi jiya bugarwa in dai ka ji shi to ta ka ji kawai da an ka kashe shi ke nan na huta to ita mun gaskiya haka take ana faɗar gaskiya haka take yace wa min arwa'i ma qara'atu annahu fi sanati al-khamisa min an-nubuwah yace yana daga cikin mafi kyawun abinda na karanta a shekara ta biyar daga ta'annabta dakhala annabi sallallahu alaihi wa sallam bait Allah al manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ɗakin Allah masallacin Ka'aba wa raha sura da'ira ala ashaddiha bainaha wa bainal mushrikina wannan a wannan lokacin tsananin yaƙi da gwagwarmaya da kokowa tana kan tsananinta tsakanin shi da mushrikai wato abin ya yi zafi a shekara ta biyar abin ya yi zafi zafin da ya kai shawa suna yaƙan musulunci mazala da ya je wa tsara annabi sallallahu alaihi wa sallam suratan najmi bi makka manzala sallallahu alaihi wa sallam a ka'aba ya tsaya kawai ya fara karatun suratul najmi gabaki ɗaya shawa da suke wajen da mushrikai da musulmi duk suka tsaya kowa ya shiru yana sauraron manzo sallallahu alaihi wa sallam so da a ɗabi'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam bai saba tsayawa irin wannan mawqifin ba ya daga murya ya karanta alqur'ani to dan haka da aka zo ya manzo ya tsaya ya daga murya ya karanta sai ga baki ɗaya waɗanda suke ɗawafi da suka saurara suka yi shiru wannan mutumin ne zai ce to yayin da ake tunanin me zai ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ko kalma ɗaya ba to sai karanta wannan jini malam yace walaka an tatakhayyal halawata alquran wa jalalahu hina yatluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ka tsawwara yadda alqur'ani zai daɗi yadda alqur'ani zai shiga zuciya yadda zai kambama ɗan wanda yake karanta shi manzon Allah ne sallallahu alaihi amma wani alaran ma wanda yake in yana karanta in yana da murya za ka ji to ina shi wanda aka wani da sautin annabta yana karanta alkur'ani ya za ka ji alkur'ani yana fita in zuciyar da ta yi imani da shi ɗari bisa ɗari zuciyar da harshen da yake karantawa haka yake fita da shi a cikin zuciyarsa da gabarsa wataƙila nan alaran ma ni da muke karanta muku alkur'ani wata kila a zuciya ta ma ba alkur'ani to da tasiri zai yi shi ko bai karanta mu alqur'anin wanda aka saukar wanne wanda harshensa da zuciyarsa ɗari bisa ɗari wanda aka lissafa da cewa kana khuluquhul qur'an da baki ɗayansa ba an ka gan shi ƙur'ani ne wanda yake tafiya a ban ƙasa to shi yake karantawa malamin ka sawwara irin kyawun da daɗin kira'ar da yadda za ta yi tasiri a zukatan al'umma Alƙur'ani yace kada alƙura'ani lau an zalahu ala jabalin Allah ya ce da zai saukar da shi akan dutse la tasadda min khashyatillah da dutsen nan ya rushe saboda tsoron Allah jalla wa ala qamin nabi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u hadhihi al-ayat manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi yana karanta wannan ayoyi ka duba munasaba can manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya karantawa uqubata uquba utuba nan kuma da ya zo zai karanta in ka ga munasabar da abubuwan na ayoyin alkur'ani dole ya karanta wannan daga farkonta zuwa ƙarshenta da ya karanta ya san an zo da wasu maganganu wanda su kansu laraba sun san a makale ba za a samu kai a duniya ba za a samu wanda zai zo da irin wannan ba yanda Allah madaukakin sarki ya fara ya ce wan jimu idha hawa wan jimu." Allah yana rantsuwa da taurari yana rantsuwa da tauraru iza hawa yayin da tauraron ya faɗo ko kuma yayin da tauraron ya gushe ko kuma yayin da tauraron malamai sun yi tabbatar wannan najmi wata tabbatar da shi akan tauraron da yake sama lokacin da yake nan amma wani lokaci da rana zaka ga baya nan wasu kuma malamai su fassara tauraron da yake sama wanda yake iza hawa wanda yake jifar mushrikai din nan da arna da shedanu da yake jifar su yace ma balla sahibukum wa ma gawa yace ma balla sahibukum abokin ku din nan manzo sallallahu alaihi wa sallam ma balla bai bata wa ma gawa kuma bai karkace da barin hanya ba kaga anan ya tabbatar cewa ma'abucin kuɗin nan wanda kuke da magana da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai da jahilci da bata yake magana ba sannan kuma wa ma gawa bai kauce ga barin hanya ba wa ma yantiqu anil hawa ko baya magana domin son zuciyarsa in huwa illa wahayin yuha kadai face abin da aka yi mai wahayi yake karantarwa allamahu shadidul quwa wanda ma'abucin ƙarfi tsananin ƙarfi mala'ika jibril shi ya sanar da shi yake wa fi akhir sura haka ya ta karanta har zuwa ƙarshe qara ayatul karima tatiru lahal qulub yake ya karanta wannan ayoyin masu girma har yazo zo kan nan wanda zukata za su iya tashi zukata za su iya narkewa saboda abin da alkur'ani yake faɗa yake a famin hazal hadisi ta'ajabu shin wannan zancen wannan alkur'anin ta'ajabun kuke mamakinsa wa tadhakuna kuke dariya wala tabkuna kuma ba kuka wa antum samidun sannan kuna cikin gafala kuna gafalallu sai Allah ce fasjudu lillahi wa abudu to manzo Allah sallallahu alaihi sallam da ya yake ce fasjudu lillahi wa abudu wa kharra annabi sallallahu alaihi sajidan lillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya fadi yayi ruku'u ga Allah falam yatamalak ahadun min al-mushrikeena nafsa to lokacin da manzo Allah ya ce fasjudu lillahi wa abudu ya faɗi sujada ba wani mushriki gabaki ɗaya a taron nan da ya iya riƙe kansa gabaki ɗaya sai suka bi manzon Allah sujada zuwa kasa fa kharru kulluhum sujada lillahi khalfa rasulillah gabaki ɗaya su suka sujada a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan waƙiya da ta faru abin ya ba su kansu da suka taso ya ba su mamaki domin tambaya suke ta yaya duk muka yi waɗanda ba su zo ba wajen waƙa aka je aka ba su labari aka ce ai gabaki ɗaya sun yi sujjada manzala ya karanta alkur'ani sun yi sujjada mutanen da suka zo tsawaki ƴan ƙauyuka da ƴan garuruka gabaki ɗaya suka fita garurukan suka ce makka gabaki ɗaya ta bi muhammad sallallahu alaihi sallam dan a gaban su da su da mutanen maka duk aka faɗa aka yi sujjada sai kenan sun sallama kenan labari kuma ya tafiya ai makka ta bu manzan Allah gabaki ɗaya an musulunta sai ce rawar bukhari fi kitabi sujud min sahihi ke sa Imamul bukhari ya rawaito a littafin as-sujud tilawa a cikin littafinsa, ingantacce min hadisi bin abbas radiyallahu anhuma daga hadisin abdullahi dan abbas Allah shi yadda da su yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam sajada bin najm manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujada a ƙarshen suratul najm wa sajada ma'ahu almuslimuna musulmi sun yi sujjada tare da shi wal mushrikuna mushrikai sun yi sujjada wal jinni aljannu wal insu da mutane kowa a wajen sadda ya sujjada da manzo Allah ya ce fasjudu lillahi wa abudu gabaki daya akai sujjada yace wa hadhihi hiya al-illatu allati ja'alat al-muhajirin ila al-habasha na ilan Makka, marasa ukhra wannan shine dalilin da muminai da suka yi hijira zuwa habasha suka dawo makka karo na biyu domin labarin nan sai ya tafi habasha sai ya faɗa musu ai makka ga baki ɗaya ta wuya kowa ya musulunta Kisa suka ce zama ya ƙare kawai suka tattaro kayan suka taho makka ba irin yanzu bane ba da za a yi waya a ce labarin nan ba haka yake ba yaya a'a sai ka zo ka gani da kanka shi ne zuwa ya yi tafiyan nan cikin sahara ya je makka ya ɗauko labari ya kawo yanzu ba wata hanya da za ka iya gane ya ka taho ka ji Ya sa gabaki ɗin su suka ce to da Masa ta zama garin musulunci to ne na hijira nan mu bar habasha ba da ma an ba ilaihim bayan da labarai ya zo musu da yawa hunalika annal mushrikeena tastajib khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa mushrikai sun yi sujada a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ƙasa ya kawo magana da ibn ishaq a cikin sirar sai kawo yace wa balaga ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhina kharaju ila ardi habasha sabon manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka fita habasha suka samu labarin islam a hala makka mutanen makka gabaki ɗaya sun musulunta fa asbilu sai suka dawo lamma balagahum min zalika yayin da wannan ya zo musu sai suka tawo hatta idza dana min makka yayin da suka zo kusa da makka balagahum annama kanu tahaddathu bihi min islam ahli makka kana batilan sai aka ba su labari kai labarin nan fa da mutanen makka sun musulunta ba daidai ba ne, ba gaskiya ba ne ai suna taki su su fara cewa wasu su ce an musu sihiri ne wasu ce su ba su san yadda aka yi suka yi sujjada ba wasu fara cewa haka suka yi ta faɗa falam yadkhul minhum ahadun illa bi jiwarin aw mustakhfiyan dan haka kuma a ka'idan makka laraba a lokacin in dai ka fita ka bar gari ka hijira to in ka dawo duk wanda ya ganka zai kashe ka kuma ya kashe banza saboda yanzu ka fita daga cikin amincin garin to abu biyu zai tsaya ka tsaya sai dai ka yi jijiwaruwa ne wani ka aika mushi gani na zo ka fito cikin larabawa ka tsaya a ka'aba ka ce wane yana ƙarƙashin kulawa ta ba ƙona ne yanzu to nan ba wanda ya isa ya taɓa ka to da wasu da yawa da suke da dangi da menene suka yi umarni aka zo aka faɗa eh, dangin suka fito suka ce ga wanan mu nan a bayan gari zai shigo to ya sani zai shigo cikin kulawan mu to wannan ma'ana kenan duk wanda ya ganganci ya taɓa shi to kabilar mu gabaki ɗaya za su taso su taɓa. su to wasu da yawa wasu kuma a ɓoye da basu da wannan suka shigo cikin dare suka yi abinda da suka suka biya to haka sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam suka yi lakinnahum lam ya'lamu domin ba su sani ba anna jalalal qur'an huwa allazi sada inadil kibr fi qulubihim girman alqur'ani shi ya rusa wannan taurin kai da girman kai da yake cikin zukatansu wa sajadu lillah suka yi sujada ga Allah falamma rafa'u ru'usahum istankaru zalika yayin da suka ɗaga kawunan su daga sujada kuma sai suka yi inkarin wannan abu wa aba ba'dhum ala ba'd wa suka rinka zargin tashin su kai ne ka fara sujada ne nayi dan ni kai to in mu mun yi in waɗannan sun yi kai kana babban quraishi a dan ni za ka yi ala an yaf'alu zalika ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to a dan ni kuka yi wannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa fi sanatil khamisa min al-bi'ata ishtadda al-azab al'iza iza bis sahabati radiyallahu anhu a dai wannan shekara ta biyar din fa bayan aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallam tsananin azaba da cutarwa ta tsananta ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ba da ma kashalat khutbata quraish bayan duk planning din quraishawa da tsarin su ya rushe istimalati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bil idra yanda za su ruɗi zan Allah sallallahu alaihi wasallam su jawo shi da wannan abubuwan da suka faɗa mishi na mata na dukiya na mulki domin su ruɗe shi ya bar wannan da'awar sun tabbatar yanzu babu wani abu tayi da za su wa manzon Allah na duniya ya bar abin da Allah ya aiko shi sun tabbatar babu wani abu kuɗin su ba zai yi amfani ba daɗin bakin su ba zai yi amfani ba shirin su a zo in dai matuƙar cewa za a bar wannan ba zai yi ba ko abu Falik. kaga lokacin da suka zo suka yaudari abu Falik, suka farfada mashi cewa duk abin nan ya kawo mana wannan cikin musiba da wannan bala'in wannan ɗanɗan naka da ya zo ya haifar da wannan makka ta ƙi zama lafiya kuɗin an raba zumunci an raba kaza an yi kaza wane ɗan gidansu ne yanzu ba sa magana ga musu ba sa ga musu wane da wane kaza wane kaza an lalata dangantaka an yi komai to mu fa abin ya zo mana ƙarshe muna ganin duk wata kara da za mu yi muku mun muku haka duk abin da ya same shi kaka zarge mu kaga mu Abu Talib ya ga wannan abubuwan ya ga cewa kai wayannan mutanen da gaske suke kaga sai kirawo manzo sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa mushi yace ya kai dan dana yanzu ba haka kyale wannan abun ba ta abubuwan da kai ga abubuwan ina ji maka tsoro zala sallahu alaihi wasallam yana saurara sai na sai ɗanɗana. dana san babu wata soyayya ba wanda nake so irin soyayyar da nake ma da kaunar da nake ma a garin maka ba na san abin da zai taba ka mutanen nan naka ka kai karshen da ba abin da zai faru sai cutarwa sai wani abu wanda ba ma fatan sa dan gaje ina ganin wannan abun ka saurara kai lokacin da yake ta wannan magana manzo Allah ya sunkuya kansa da ya gama manzo Allah da ya dago ya kalli manzo Allah kawai sai ga manzo Allah yana kuka yake ya dan yi saka kuka yake wallahi in za a sa rana a hannun dama na a sa wata a hannun hagu na a raba ni a tsaje ni wallahi lan nada a hada al'amur ba zan taɓa barin wannan al'amari ba illa an ahaluka dunahu sai dai in mutu a bayan shi shi ma Abu ɓalib da ga yanda manzon Allah da yanda yi sa ya nuna da confidence ɗin da yake da akwai wannan fa ba harka ce ta ja baya ba harka ce ta du dahi in ka ga na bar wannan kashe ne kawai suka yi sai Abu ɓalib ya ce tashi kawai ka ci gaba da abin da kake kuma Abu ɓalib ya tashi ya ce tashi ci gaba da abin da kake to kaga sun ga duk wata muhawala da za su yi abin ya gagara فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من قال صلى الله عليه وسلم بيسامون داما با إلا أن يطلب من أصحابه فديني متحبستا الذين استجد بهم الأذى واندف أنني يقننت أكنس أن يهاجروا إلى حبشة هجرة ذو حبشة وانا إكتب هجرة الأولى إلى الحبشة لتغسل شلالات الحبشة جروحهم domin wannan ruwan da yake saukowa daga habasha domin shalalat shine ruwan da yake fitowa daga sama daga kan dutse yana faduwa ko ya san daga habasha akwai ruwa da yake fitowa daga kan dutse wanda shi ne yake tahowa ya zo hannun daman ɗaya yana fitowa daga habasha nil azraq kenan ɗaya yana fitowa daga uganda in suka taho shi ne suke haɗuwa a karɗum to sai su haɗu nil sai su tafi misir shi yasa ai har yanzu wannan ruwan shi ne babban silar rigima wadda take kwance tsakanin sudan uganda ethiopia da misira wannan ita ce lafiyayyar rigimar da take kwance kuma kullum in ta taso danjan ne ta ake da tar. to da asalin ruwan can kaga ethiopia suna yin wasu abubuwa su kwashe ruwan sun yi sad abun nan wajen nefasu sun yi kaza sun yi kaza ittifaki aka yi ga kimiyyar ruwan da Ethiopia za su yi amfani da shi ga yawan ruwan da Uganda ga yawan ruwan da Sudan ga abin da zai je Misira to da kana kare wannan ruwan to sai ka zaka ga Isra'ila gabaki ɗaya ta yi bangan banga akan Ethiopia da Eritrea gabaki ɗaya saboda ni ta nan ne wani mukulli da take takura Misir domin kana so ka kashe Misira to ka kautar da wannan nil din nan misira ta tashi daga aiki kamar yadda duk kuka sani daman a kashen mutane akwai nan gaba da za a yi yaƙin ruwa domin duniya za ta samu wuta su kashi za a yi yaƙin ruwa ruwan nan da kuke sha ɗin nan nan gaba ba da daɗewa ba Tutuni sun ƙirgo shi nan da shekara talatin ko hamsin za a yi rigima a kan shi domin an ga duk inda ruwan yake zai ƙare ne to babban inda ruwan ya fi a ko'ina shi ne a afirka naka duk za a taho afirka yana buƙatuwa tun da sun san wannan akwai musahat fili mai girma afirka da ya kamata a ce babu kowa in ma da kowan to a ce ba musulmi ba ne ba wayanda in su tura sun zo za su iya mallaka su su yi amfani da wajen ne haka yana buƙata a haddasa ya kunkuna a wani waje yana buƙatar a tashi wasu garuruka yana buƙatar a hana wata ƙasa zaman lafiya kai abubuwa dai da dama wanda in kana bibiyar su turawan da suke rubutu wannan duk ma ba a koye shi ba a fili yake yanzu ka google ma ka shiga kana son bayanin wannan Za ka ji me nan gaba ake hasashe ruwa zai ƙare duk ya komo to kaga wannan shalalatul habasha domin wannan ruwan ya wanke juruhahum raunukan da suka ji wa dima'ahum da jinin nininsu allati la zalat tanzifu min rimahi wanda bata gushe ba tana kwarnyuwa na mashina da ake tsira musu wa suyuf da takubba da ake yankan su wa sihab da kwari da baka wa siyaqul mushrikina fi makka da bulali na mushrikai kuma a cikin sa akwai ake gasawa akwai wanda ake zanewa akwai wanda ake yanka akwai wanda duk abubuwa jikinsu daga mai rauni sai mai kaza sun shiga halin kakanika ne to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su yi hijira su tafi Habasha domin su dan samu saukin wannan tsananin wayanda suka tsaya kawai wanda suke da galihu na karshe wanda taba su akwai matsala su kadai suka tsaya amma duk sauran raunana musulmi da sauran wasu abubuwa duk suka tafi sun malimazal habasha to saboda me aka zaɓi habasha aka taho afirka shi sa kake ganin cewa da yawa waɗansu tura suna magana cewa a ah, to ku ne ruwanku da musulunci musulunci wani abu ne na turawa wani abu ne na musulunci wani abu ne na ƙasashen turawa ko kuma ƙasashen laraba kuma kun zo musulunci wani daga cikin musulmi yake ba turawa amsa yake cewa to ai ku ku sani ba kafin musulunci ya je madina fa ya zo afirka wannan shi sa mu yan afirka muke da izza muke jin musulunci namu ne kafin musulunci ya je madina kafin ya je da'is daga makka inda musulunci ya fara zuwa shine afirka shine habasha nan musulunci ya fara zuwa na aka samu musulmi suka zo habasha wasu mutanen habasha suka musulmi musulunta wato an fara yin musulunci a afirka kafin a fara musulunci a madina mu muka fara musulunci amma a shekara ta biyar musulunci ya zo habasha madina shekara ta nawa ta ta goma sannan kuma ita kanta bai a mutanen madina da suka zo shekara ta takwas ce ta bakwai zuwa ta takwas hadisi nan musulunci ne ya fara abin da ya fara zuwa afirka kafin ya je madina tura nan kawai sai suka tsaya bai daman haka ne ya ce ku je ku karanta tarihi ku gani alaƙanmu da musulunci alaƙa sai ba 'yar ƙarama ba to saboda me aka zo habasha wal jawabi min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace ga amsa daga manzon tsira manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam mazala ta ce inna bi ardil habashati yace lalle a ƙasar habasha Ethiopia yanzu kenan malikan akwai wani sarki la yuzlamu ahadun ku. ba a zalunta wani a wajensa falhaqu bi biladihi ku tafi garinsa hatta yaj'al Allahu lakum farajan har Allah madaukakin sarki ya sanya muku buɗi wa makarajan da mafita mimma antum fihi dangane da abin da kuke cikin shi na tsanani da bala'i da ake muku to ka duba fa ka gani manzala sallallahu alaihi wa sallam yace a tafi habasha a lokacin habasha ba musulmi bane kiristoci ne kuma jashi da yake shugabanci a wannan da gabaki ɗaya kristanci yake yi amma menene manzala ya kalla shine ba a zaluntar wani wannan shine shi yasa daman malamai suke cewa wannan shine babban amfanin shugabanci a samu shugaban da baya zaluntar mutane a samu adalci digaddin nazar shugabancin da aka samu adalci ko na arne ne ko ba musulmi bane ba sai sun ci gaba a duniya sai sun ɗaukaka duk shugabancin da aka samu zalunci ko musulmi ne ɗari bisa ɗari sai sun kaskanta kuma sai sun taɗi. Ginshiɗin na farko a bisa shugabanci shine adalci. Mutane su zama ɗaya a doka. sun wanda ne ko ɗan gidan waye ko waye in ya taɓa doka a taɓa shi. Mutane su zama ɗaya wajen ta'addanci duk wanda ya ta'addanci a tsayin da hukunci mutane su zama ɗaya wajen rabon dukiya ko ina a taɓa birni da ƙauye ko ina a taɓa a musu aiki duk wanda ya cancanta abu bigaddin nazar ɗan wata ƙabila ne ɗan wani addini ne ɗan wani gari ne na san shi bai zanci ba ni na cancanta a ba shi opportunity a ba shi dama duk wata kujera da aka sa criteria cewa mai kaza mai kaza abu kaza a tsura mutumin kowaye wannan shine adalcin da duniya za ta zauna lafiya da shi Allah ya ce sammai da ƙasai ya tsaya naka da adalci komai ya tsaya amma duk abin da ya sa kazar ƙasashen mu mun taɓarɓare sau da rashin adalci rashin adalci ba kowa bane ba doka take hawa kansa compromise a komai rabon dukiya yadda aka ga dama mutane su ɗauki dukiyoyin al'umma yadda kasan dukiyoyin iyayensu in sun yi wani abu ma suna mutane gori kawai an kawo ka karaba kawai kana gwamna fa ko kana ɗan majalisa ko kana kawai baka fa akai karaba mai hidima ne kai amma ka rinka nuna kana kafafa kamar kayi wani abu kamar ma da kuɗin ka kana kawo na yi kaza na yi kaza sai waye waye ba zai iya rabu ba waye ba zai iya rabu ba ni yanzu ka bada biliyoyi dan me ba zan raba ta ne wani aiki ne a raba kuɗi rabo kawai ba aka ce ka yi amma ka rinka kawo kana abin da ba za ka tambayi kuɗin mutane ka tambaye shi ne suke so ne priority su ne aulawiyat ne ya kamata ka yi dole a cikin al'umma a samu shugabanni masu adalci marasa zalunci idan kuma shugabanni ba su da adalci ba su da to dole a samu al'ummar da za su fito su nuna musu abin da kuke zalunci ne ba adalci ba ne Ke sa imamu shafi ya faɗi wata magana ya ina ina ma kulta le zalim ya zalim fa anta mu minhu in baka cewa azzalimi azzalimi ne ba to ka fi shi zalunci dole sai mun samu pressure group ba za mu rinka yin shiru ba yanzu ba irin duniyar da ba ce ba duniyar yanzu duniyar intanet duniyar globalization duniya ce ta wayayye da za a fito a nuna wa al'umma ne suke wallahi ba wai ina yabon abin da su dan galla ko ina cewa abin da su dan galla suke ɗari bisa ɗari gaskiya ne so su barkati ko su hikima su waye irin su irin su ba wai ina cewa na yarda ɗari bisa ɗari amma irin su wajibi ne ko ta jaha irin su a samu mutum goma ya kamata duk arewacin Najeriya a samu dan galla mutum goma wanda zai rinka yawo da kyamara yana zuwa firamare ɗinmu yana zuwa asibitocinmu yana zuwa hanyoyinmu yana zuwa garurukanmu wallahi ya dace a samu wannan wannan shi ne zai sa shugabanni dole su san halin da ake ciki wasu da yawa shugabancin koye musu ake haka za a ce komai daidai muna buƙatar ɗan dalla goma a kano kuma duk akwai wanda ya kamata su zaman shi amma shi ya taho daga china yana yana muna da yan jaridu ne suke kuma aikin ɗan jarida kenan ya fito ya faɗi ga al'umma halin da suke ciki ba na cin mutunci ba ba cin mutuncin gwamna nake ba dan na zo na ce dubo makaranta baka gyara ba me nayi taimakon shi nayi in yana da hali ya zo ya gani ya gyara ga hanya baka gyara ba ga asibiti baka gyara ba ga kaza baka gyara ba to kuɗin da kake zubawa a waje mara amfani ɗauko su ka zuba a nan muna buƙatar a katsina a samu ɗan jalla goma a sakwata a samu ɗan dalla goma a zamfara a samu ɗan dalla goma ta ga gwamnonin nan namu da kwamishinoni za su iya barci wallahi ba wanda zai barci kana tsoro a zo wajenka wannan ita ce ita ce zamanin yanzu kan wani ya zo kai ta jawo hadisai na da ai man afa amiri man waɗannan wanda suke kan turban musulunci ɗari bisa ɗari ake magana yanzu muna kan wata demokaradiyya ne duniya ta kai matsayin da ita kanta irin wannan pressure group ɗin da adawa ɗaya ne daga cikin rukunan mulki ɗaya ne daga cikin rukunan mulki kuma wallahi in ba check and balance ba wanda zai ma shugabanci me yasa turai suka tsayi yau ka je america ka gani yasa Amerika ta tsaye ka duba trump akan abubuwan da Yan kawa ɗan majalisun tarayya sanatocin su ilham suwa ga su nan yadda suke yaƙar gwamnati amma mu to ɗan majalisar duk na jihohi na ƙasa da yawa ɗan amshin shata ne kawai babban abin da suka fito ‘yan majalisa a raba musu kuɗi duk abin da shugaba ya zo da shi ce ga kasanku kawai a wuce can Imadi kai za ka cewa muna da 'yan majalisa na tarayya da sanatoci a cikin shekara biyu za a ciwo mana bashin da ya fi tiriliyon ɗari muna ta ihu buhari ya ciwo bashi a shekara takwas ɗin buhari bai fi tiriliyon arba'in da tara ya ci ba kuma yana biyan subsidy wannan zai biyan subsidy amma a cikin shekara biyu ya ci triliyon ɗari da wani abu amma wai duk da haka ba wani ɗan majalisar tarayya da su fito suke mu ba mu yarda ba su fito ɗaiɗaiku eh, eh, wannan wata irin majalisa ce a gwamnatance a armance ba su san aikinsu ba balantana a musulunci a arnance a domokarantance ba su yi abin da ya dace ba ballantana ma a musulunci isnin fa wannan abin da ya yake nufi yanzu muna biyan bashi triliyon arba'in da tara da Buhari ya ciyo shi nike biya muke sayan abubuwa ta kai tsada saboda shi ne condition ɗin da sai an cire kaza an cire kaza mu maida musu kuɗinsu su to muke biyan bashi fa mu talaka a mu muke biyan wannan bashi to yanzu a shekara ji an ƙara siyo mana tiriliyon ɗari in yanzu kana ji a jikin ka ne kana biyan bashin tiriliyon arba'in da ɗari to nan gaba in ka za ka biya na tiriliyon ɗari da wani abu ya za mu koma jama'a kashe mu ake mutane suna kashe mu da ranmu kuma don munafunci kuma an yi shiru wai ba za a faɗa ba kuma ta irin al'umma ce wata irin al'umma ce wannan yanzu ba wannan bashin fa yanzu muke ɗanɗanar shi wannan duk bala'in bashin baya ne fa muke to gashi wanda ya lillinta shi a cikin shekara biyu in aka yi hudu nawa zai zama in aka yi takwas nawa zai zama sai an sai da mu gabaki ɗaya mu sai kana yawo ma an kira wuta an sai na IMF ne wallahi sai an sai da mu gabaki ɗaya mu kuma duk mu za mu biya wannan bashin. Ka zata suwa wani sai ka tambaye to a ciyo man ina ruwa na ka ga a masa sayan masararka da shinkafarka za ka gani a sayan man gyaɗarka da kabewarka za ka gani a sayan tattasanka da barkono za gani a sayan gishirinka da maginka wallahi sai ya dagare ka ci wannan bashin da wannan za ka biya za gani a tax ɗin da za a dora maka kowa sai ya biya amma ba wani 'yan majalisa cikin ina kallon ingila ina kallon amerika ina kallon arna ne amma ina ga yan majalisun yadda suke yakar gwamnati akan policy ku duba fa gwamnan new york yadda aka kusan harbe shi ma akan yana yakar abin da trump ya zo da shi yan sanda suka kai mushi hari aka watsa mishi tiyagas aka yi ya fito ce da yadda bai na tare da mutanen aka watsa musu ruwan zafi aka nemi ma aka ba da umarnin a kama shi ku duba yan majalisun da aka ba da umarnin a ɗaure su a ba da protein ɗinsu a kore su daga ƙasa a kwashe na a kwashe nationalist amma suna nan suna cewa muna tare da mutanenmu amma mu kawai mun sa waɗansu mutane su ne wai yan majalisar tarayya su ne sanatoci ba su da kishinmu ba su da kishin addininmu sun tsaya kawai sun zira ido sai abin da aka yi sun zama yan amshi shata to wannan yake da nuna mana tabbacin lallai mu za mu tura shekarar 2027 ba ruwanka da wani apc pdc ampc NNPC, GPP, AADC duka kyale wannan alfabet ɗin na banza wa za ka tura wanda zai tsaya ma haƙƙinka ko a wata jam'iyya yake. Wane ne zai iya fitowa ya tsaya ya ce bai yadda ba su muke nema kuma waɗannan mutanen selection ɗinsu ake neman su ake a fito da su in dai muna da hankali in ko ba mu da hankali shi nan mu ci gaba mu shiga cikin bala'i cikin musifa cikin tashin hankali mu ta shiga ko ba mu fita wannan shine babban masifa yace wa yakhruju sahaba ridwanullahi alaihim tabbai suka fita al-maghlubuna ala amrihim wanda aka ci galagabarsu a kan al’amarinsu. Al-Mustabafunan lamina ul’ibar zuhuruhun da siyasa a halin shirki fi makka, rauna raunana wanda bayan su ya kanta ya tasiri ya firfito kanta na bulonin mulolin mushirkai a bayansu, fa kara Habasha suka fita zuwa Habasha. Ina ganin sai mu tsaya anan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah mu lokacin ya ba mu lada. abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh